الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani daga masallacin bilal bin rabah wanda yake a kowan barusa a birnin katsina a wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan dubu da ɗari biyu hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da rana ta biyu ta watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida mun taru domin ci gaba da a majalisi na goma sha biyu a jerin majalisar da muke gabatarwa a suratul a'raf idan ba a manta ba a jiya mun kawo ƙarshen isar annabi wanda yawanci shi ne annabi nuhu wanda idan Allah ya kawo kistoshin annabawa yake kawowa annabi nuhu na daya sai hudu sai tsaro sai kuma nuhu yawanci shi ke zuwa annabi haka Allah ya jero su a gurare da yawa haka yake a suratul araf haka yake a suratul shu'ara haka tsarin ya taho ya zo har a suratul kamar duk a haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su a jere ina fata mun gani kafin mu fara tafsiri akwai wanda muka yi wa alƙawarin littafi ko wani ne muka ma alƙawarin littafi ta ɗaya su a bashi littafin haramtattun cinikayya a musulunci wanda shi ne littafin da za mu daura a kansa idan allah ya kai mu ranar lahadi shi ne littafin da za mu lakci a kansa ranar lahadi lakcin maza wanda muke fata a sanar da 'yan kasuwa kuma kowa ma dai 'yan kasuwa ne tunda ba wani mutum wanda ba ya sayan ko ba ka siyarwa kana ci sulacca ce mai mahimmanci wacce muke fatan za a yi ta sha Allah a nan masallacin ranar lahadi mai zuwa ƙarfe goma na safe amma mai ɗauko wasu ya ɗauko masa littafin hawa farashi a najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci wanda littafi ne wanda profesoshi har guda uku suka yi fita. su guda biyu a accounting daga abu zaria da kuma profesor shehu usman aliyu rano daga jami'ar bayero university shi ya suka yi bita littafin wanda littafi ne wanda zai taimaka wa mutum wajen tsara gidan shi da kuma tsara sanakin albashi shi mai isa ba ta ya zai daidaita kudinsa har su ishe shi idan kasuwanci yake yi in kudinsa ba kai mai ba ta ya zai daidaita lamararsa har ya daidaita su kuma waɗanda abubuwa ne suka jawo har farashi yake yau mawa a najeriya waɗanda hanyoyi ne za a magance su a mahangar musulunci wanda a cikin littafin za a ga format da kuma introduction daga waɗannan professors guda hudu aka kamar da shi ne rabanka zan mika shi gare ka insha Allah ta Allah ya ba mu dace rama ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila madiyana akawun shu'aiba mutanen madiyana mun aika musu ɗan uwansu shu'aibu a madiyan zai iya yi wa ya taɓa sunan gari kamar yadda Allah ya ce a suratul qasas walamma warada ma a madiyana a gano wurin madiyana ba zai zama sunan kabila ba zai kuma sai dai sunan gari zai kuma iya yiwuwa madiyana ta zama sunan kabila wanda shi ne zahirin abin da aka yi amfani da shi a nan a nan gurin allah ya nuna madiyana sunan kabila shi ne ma'anar wa'ila madiyana kuma a ƙabilar madiyana mun aika musu don wasu shayi yana kuma iya wa ya zama sunan gari sai ya zama mutanen garin madiyana mun aika musu ɗan uwansu shu'aib kamar yadda na suratul qasas ya kusa ya zama sunan gari sama da ya zama sunan kabila Allah subhanahu wataala ya ce da muka aika musu shi qala ya qawmi quruwa ma lakum min ilahin ghayr sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayr ba ku da wani ko ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah kada banki na min rabbikum tabbas hujjoji sun zo muku daga ubangiji da haka fa'aunul kaila ku dinga cika mutu wani zana sannan kuma ku dinga cika suke ku dinga tauyewa mutane mutu ko suke sai ya ce kuma wala tabakhasu nasa ashiya idan aka ce wala tabakhasu nasa ashiya shi kuma zai zama to cewa ya zama a ma'ana ya zama to cewa ya haɗe duka abubuwa gaba ɗaya ina fata mun gani ya haɗa duk wani abu wanda yake na mutane ne to kada ka tauye musu shi ina fatan mun gani saboda haka wannan ya hada da karkaciyar da mutum kayan da kasan suna da aiki face sai ka yi masa bayani yana daga ciki karka yaudari mutum wajen siyan mai da kaya kamar yanzu a samu annajishin annajishin shi ne an yanzu da ke sai a cikin layu da shari'a ka zamanto cewa ka yi haɗin gwiwa da wani duk lokacin da aka kwastoma sai ya zo ya taya kayan da tsada ta yi shi asalin mai idan ya zo zai tsaye shi da tsada ina fatan mun gani ko mutum ya yi dabaru ta yadda zai zamanto cewa ya rage kwanakin kaya ko irin yadda mutanen mu kasuwa ke yi mutum ne je indiya kayan da aka sani mashahuri ana kawo shi najeriya shi kuma sai ya je sai ya sa a rage mai kwaliki saboda ya ci riba da yawa ni yana daga cikin wala da suna ta shawo kada ku tauye wa mutane kayansu kar ku siyan musu da kaya masu aihu ba tare da su ba kar in za ku siyar da akuya ku ba ta kunu ta sha don nonon ta yi ciko kar ya zamanto cewa idan za ku siyo da mutane shinkafa ku yayyafa mata ruwa saboda ta kumbura duk wannan yana daga cikin wana ta baka sunnata ashiya yace wala tusidu fil ba da Isra'ila? kada kuma ya zamanto cewa kun yi banna a bayan kaɗa. bayan an gyara ta sannan mun fassara me ma'anar banna a bayan kasa bayan an gyara ta wata iya tuna mana me ne ma'anar banna a bayan kasa bayan an gyara ta na ce ce wani yanzu wani gwamna ko wani jagora ya kafa wata doka wacce za ta amfani mutane za ta rage matsaloli sai wani ya zo ya rusa ta ko wani abu na alkhairi da ta san ana yi kai yadda za ka lalata shi ko irin yadda 'yan siyasar mu suke yi in wani ya bawa wani abu na alkhairi in dai yana da adawa da shi ko yana ba sa ɗaya ya yi ƙoƙari ba zai ci gaba da wannan abu yana da suma na tusiru fi ardi ba da islahiya yana da kyau yan siyasa mu da jagorori su sani cewa duk dukiyar da suke mu'amala da ita dukiya ce ta al'ummar jihar a ita suke ci a ta suke sha saboda haka duk abin da za su yi ya waje bai zama gwargwadon maslaha al'ummar da suke jagoranta yana daga cikin hukunce-hukunce yana daga cikin ƙa'idoji na fikin musulunci ta sarrufin rahi ala rahiya manufin bin maslaha duk lokacin da mutum ya zama cewa duk lokacin da mai hukunci zai yi wani abu to ya wato bai zama manufin ne bin maslaha manotun bil dole ya zama a bisa maslaha ina fatan mun gani yace zalikum khairun lakum wannan bayanin da nake ne ya fi alkhairi a gare ku in kuntum mu'minin idan har ku mu'minai ina fatan mun gani ta su da ya hana su mutum kuma أو كما من كثيرا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء لأنت الحليم الرشيد كتي يا شعيب عبد الأدكى إذا شعيب ولما أن تلولن تكي كوكو أن تلولن تكي سنة تكساك كان يمونا مدرا yanzu shari'u akan hana yanzu kana so ka hana mini bautawa abin da iyayenmu suke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma shu'aibu kana so ka hana mu bi abin da muke so ne a cikin dukiyar mu kai shu'aibu in ka da an ta shi suka mai ingilanci lalle kai ne haƙuri ne ko shi ne yi suna magana ingilanci ina fatan maka mun gani saboda haka sai suka ce ya shu'aibu ma da kuka wata tsira قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول da ba mutanen ka wanda kuka taso tare amma saboda shi yanzu suka ce ma na kawo kasiran min mata ku mu ya ci wanda kake faɗawa shi ai ba ma gane ba wa inna na rakatina wa ina mu muna ganin ka ne rauni ma ka ga kana ta biyu kenan walau la rahaku kana jamna in ba dan ma kana da dangi ba to da mun fi ka wa ma anta alaina ya ne kai ba kowa mai ina fatan mun gani to da ka ga waɗannan su ne da simun da suka tsaya wa shu'aibu da ya hana su tauye hudu nasibin da suka tsaya wa shu'aibu da annabi shu'aibu ya ce su bauta wa Allah shi shi kadai sai annabi shu'aibu ya ci gaba da cewa la taqudu wala taqudu bi kulli siratin توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين شعيب يسير ولا تقعدوا بكل صراط تولدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عليه وجه شعيب عليه السلام يشير kada ku dinga zama a kowanne hanya kada ku dinga zama a kan hanyoyi kuna yin alkawarin kuna yi wa waɗanda suka yi imani da Allah cewa alkawarin za ku azabtar da ko za ku ladabtar da sannan kuma wata tuna an sabilillah ku dinga kuma kautar da mutane daga hanyar Allah ina fatan mun gani wata babban hari waja kuma ku dinga neman hanyar ta kakaci wasu za ka ga yawancin annabawa idan suka je wajen al'ummomansu, to suka yi kokari su hana su suka yi kokari su hana su abubuwa marasa kyau su ce su da abubuwa masu kyau kuma kan tuna musu himomin Allah shi sai shi mashi yi ba nan gurin yace wasu is kuntun kalilan fakasta ku tuna lokacin kuna ɗan kaɗan da da ba ku da yawa fakasta kun amma Allah sai ya ƙara yawan ku ya zama to kuna ne ba ɗan matso da Allah kaɗan wasu sun yi wara-wara kuma a waje akwai rana saboda yana wajen su shi samu ya dama su yana dan maso kaɗan dan ƙara masuwa a bada Allah wuraren da suke da fili a dan har haɗe ko da ba a manne ba na wuda wasu da suke waje sai su shigo suna ƙatara na sannan na biyu wasu su kai tsakanin asibatul musulmi ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka yi ɓanna ya kasance ba ku da nisa ba ku da nisa da mutanen annabi lord da suno duk suna na kusa shi ne cewa ya kawo bila ya kawo bila ya jariman na kun shi ƙaƙi an yufi bakun a fa ba قوم نوح au قوم هود na. أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد كفر كعفا وتبكر كالتجاوز أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح au kawo kuɗi au kawo kare ya zama to ku je ku jawo kanku irin azabar da ta samu mutanen annabi nuh ko mutanen annabi salih ko mutanen annabi hud ta same ku yace wa ma qawmu nuh minkum ibrahim mutanen annabi nuh ma ba su ne da Ta tafiya ba ba su ne shi ta tsakanin da su saboda ka ya kamata ku kula da kyau wasu ta kuma واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه كل مغفرة ويجزكم ثم توبوا إليه سنة توبة إزواء إن ربي رحيم ودود إن ربي rahimun wadud ubangiji na rahim ne mai rahama ne wadud ne me ma'anar wadud wadud yana nufin mutumin da yake san bayan ka kuma bayan ke san shi shi ne ma'anar alwadud ina fata mun gani saboda haka ka ga wannan da siya haya wasu amma bari ku ci waɗanda suka yi girman kai daga su a wajen suka cewa الذي شعيب قال الولد أيوة، قلت عفوا وإن كان طائفة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين النبي صالح يجي النبي شعيب يجي تو in kun cikin da kun samu saɓani a tsakanin wasu sun yi imani da ni wasu ba su yi imani da ni ba to sai mu jira har Allah ya mana hukunci tsakanin mu ne saboda shi ne wanda ya fi kowa ya hukunci a suratul a suratul hud al idan ka je ayat karshe a shafin a shafin da take iska shi shu'aib me yake cewa قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا نعم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب إذن يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يا كنت غني إذا كنا كان حجوجي daga Ubangijina warar da kani min wani ana sana ni ma Allah ya mun arziki daidai gurgudu so da kashi ana san malami ko mai wa'azi ya zama to cewa yana da sana'a kar ya zama to cewa in yana wa'azi ya dogara gaba daya da waɗanda yake koyawa ba duk maganar da ya faɗa za su ba ba duk karan da ya sa za su yi tsallakawa ba saboda haka shi ta yace wa razaqani min kan hasana yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an an ba wai dan na hana ku wannan tauye mudin ni zan je na ta bai in uridu illa al-islah mastata ni fa ba abin da ne niyya ce gyara amma gyaran ba ko ma kuma fi illa billah Allah ne zai dace da ni shi na dogara ko izuwa gare shi a zuwa gare shi ne ke komawa saboda haka wannan yana tuna mana cewa yana da matuƙar amfani malami da ne wa'azi ya zama yana da tsana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min nabiyyin illa wa qad ra'a babu wani da annabi sai yana kiwon dabbobi suka ce haka yace hatta ana kuntu a'aha ala fararika li ahli makka yace har nima ma na yi kiwon dabbobi ina yin kiwon dabbobi mutanen makka suna bani wani abu da kashewa ne kuntu a'aha ala fararika li ahli Sau da haka malamai da yawa kusan kowa yana da sana'a haka annabawa suna da sana'a na ya iya kafin annabi dawo fakiri Allah ya ce wa da wani hadith. ina fatan mun gani annabi Idris an ce manomi haka da in ka koma ta akwai su ma kowa yana da sana'ar shi sai dina abubakar suna da sana'o'insu wasu suna sai da kaya wasu suna sai da mai saboda haka shi sai dina umar sai dina abubakar lokacin bayan an hada an nada shi a matsayin halifa a shigari kawai ya ɗauki kwakiyarsa ya ce zai tafi kasuwa sai sai na umar ya ce ya za ka tafi kasuwa alhalin kai ne jagora sai ya ce a atruku iyali ya un? a atruku iyali ya un? yanzu zan ba iyalai na ne su tozarta saboda haka sai na umar ya ce a za a sanya maka albashi daga mai tilma ina fata mun gani saboda haka in ka karanta tarihi za ka ga da yawa suna da sana'o'i shek albani an ce gyaran ya yakan wara ma tarata. duk da ilimin da yake bayarwa ya zauna ya gyara agogon da aka bashi ba shi domin ya samu na kalaci duk lokacin da malami ya zamanto cewa ba su da sana'a wacce ya dogara da ita ya koma yana cin albarkacin makaranta to wannan yana daga cikin dalilan da zai sa mutane su raina shi sai dai malami yana buƙatar muhimman abubuwa guda biyu ɗaya ya ɗaya muhimmanci sana'a da su zuci duk da muhimmancin sana'a amma ba ta kai muhimmancin wadatar zuci a wajen malami ko da malami yana da sana'a idan ya zamanto cewa bai da wadatar zuci kamar da duk annabawa suke gaya wa mabiyarsu wa ma kuma alayhi min ajr fa wani lada da nake bukata kaga wannan wadatar zuci ne baya nuna wai malami ya ci shi baya bukatar su ba shi komai amma ne kai ya zama wannan shi ne makasudin saboda haka malami yana bukatar wadatar zuci ya zama cewa san abin da Allah ya ba shi ko ya yi ya da shi kuma ya gamsu da shi kuma ba zubar da wadancin shi a kan wani ba saboda haka shi yasa magabata na gari suna hattatar da yaran su tun suna ƙanana waƙar aliyu bin abdulaziz al-jurjani ɗaya daga cikin malamai a ƙarni na hudu wanda daga cikin baitukan wannan wakar yana cewa ya ƙoro na ne fi kan babu wa inna ma ra'abu rajulan an mawkifi zulli a jama ya ce suna cewa ni mutum ne mai yunkewa ni kuma ba haka nake ba a'a kun kuro wulaƙanci ba a ganiya ya ce wa ma kullu barkin lahani yin tafi zulli ba duk walƙiyar da ta wani ba ce take jan hankali na wala kullu man la qaitu ardahu ba duk mutumin da na haɗu da shi nake da tambayi in tani ba yace ya kuna na haza man halukun tukas ara walakin na haskan horon ta mai rusama ce min ya kai abdul aziz ga wata darba ya kamata ka bi ta sai ce ina eh, gani amma duk mutumin da yake cikakken ɗa to zai iya jure ishi saboda gudun wulaƙanci yace ni ban je na yi ilimi domin ne wa wani hidima ba amma ni na yi ne don abin hidima yace walau anna ahlal ilmi salu salahu walau arzaquhu fi nufusi la uzima inda a ce malamai sun kiyaye ilimin da ilimin ya kiyaye su kuma da sun girmama shi a zuciya da an girmama saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya yi cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara wa sharrul umara man la yadkhulu ala al-ulama mafi sharrin malamai sune waɗanda suke shiga suke zuwa wajen gwamnoni da sarakuna mafi sharrin sarakuna da gwamnoni sune waɗanda ba sa zuwa wajen malamai ɗaya daga cikin magabata ya yi cewa sarkin garinmu yana yawan neman ya gani amma su ɗaya nake ba shi dama ya ganna shika mana su gwamna zai iya gayyatar malamai ya yi awa biyar bai fito ba ba malamin da zai iya tashi wani yana da cikin abin da ya zubo wani ilimi da akwai isar, a na abira ba wata so da yawa idan na tuno ta kan ji kamar hawaye ya zubo a babin abira ba ɗaya ne daga cikin malaman makka bawa ne aka yanta shi bakin bawa ne aka yanta shi wata mace ta yanta tashi, kamar yadda suke faɗa a tarihinsa har siffofin muni yana da su yana da cin zanzana yana da shanyayyen hannu ga shi baki ga shi asalin sabawa ne amma ku duba ku ga darajar malanta ya haɗu da suleiman bin abdulmalik wanda kamar yadda mai ikilin farki ya siffanta shi mutum ne fararabe kyakkyawa ko shi ne harifan daular musulunci ya kammala su shekara ta casa'in da tara suka haɗu da azabin ba, a ƙofar shiga ka'aba sai ya ce masa aka makallahu duk abin da kuke so ku tambaya za a mu sai ce to ina so zan ɗan shiga ne ce sau da haka shugaban kasar musulmin duniya ya zo ya zauna ya jira matsaɗi na hadira ba a yi ya gama dawaki ya fito bayan ya fito sai ya sake maimaita masa ya ce masa akara makallahu da abin da kuke so ku faɗa za a sai ya ce masa har shiga na yi na dawo na fito ban roƙi Allah ko abu ɗaya na duniya sau na ka tunda ban roƙi Allah ko kai ma ba na bana roƙi ka ya wuce ya tafi ya irin haka kuma ya taɓa faruwa da salim bin abdullahi bin umar cikar sai bin umar ɗaya daga cikin waɗanda ake ce musu ƙarin fuka da ba ɗaya daga cikin waɗanda ake ce musu manyan malaman fikihu na madina suka haɗe da hisham bin Abdullahi, shi ma hisham bin Abdullahi. ɗaya ne daga cikin halifofi a daular faru umariya sai ya haɗu da sabis bin abdullahi bin umar a masallaci sai ce a kara masallaci kuna da wata bukata ko kada za a mu sai sabis bin abdullahi bin umar ya ce masa ina jin kunya na roƙi wanda ba allah ba a masallaci saboda haka sai ya fita waje shugaban kasan daular musulunci duka a wancan zamani sai ya fito waje ya kira shi saboda haka da ya fito sai ya ƙara maimaita maka bayan ya fito daga matsalaci ya ce ya ƙara maka in akwai wata buƙata da kuke da ita to kuma na gara sai ya ce maka har na fito daga masallaci ba abin da na roƙa a wajen Allah na duniya tun da ba roƙi Allah wani abu na duniya ba to kai ma ba za ka haruna rashid yana ɗaya daga cikin manya-manyan halifofi a zamanin a abbasiya ya yi mulki daga shekara ta ɗari da saba'in daidai zuwa shekara ta ɗari da casa'in da uku sau da aka haruna rashid akwai lokacin da ya yi hajji sai ce a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi duk lokacin da ya je wajen wani malami in ya mai wa'azi sai ya ɗauke kwakwaki sai ya bashi haka haka har suka je wajen al-fudai bin iyas sai daga cikin tabi'ai sai ce mai wa'azi sai ce maka wa'azi da abin da na gani ko da abin da na ji yace gamu wa'azi da abin da ka gani saboda haka ya mai wa'azi daga cikin abubuwan da ya faɗa masa a wa'azin ya ce masa ka tuna waɗanda kake mulka akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai da shi saboda haka wanda ya girme ka ka zama da shi babanka wanda ka girma ka zama da shi ɗanka wanda kuke daidai da shi ka zama da shi ɗan uwanka saboda haka sai ka girmama babanka ka kimanta dan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka yace na biyu ka so wa musulmi abin da kake so wa kanka amma duk da haka ina ce maka tsoron ranar da daga da bai za su zai me yasa ya ce maka so musulmi abin da kake so wa kanka me amfanin wannan wa'azi wanda ya ba amsa zan ba shi kyautar littafi ne ma'anar ka so musulmi abin da kake so wa kanka wanda ya sani daga hannu ana ƙila ka daga hannu masu kwanci malam da kyau saboda in ya fito a kyamara a mahaifiyarsa na mana kilo hmm. ta e to ba ita ce da yadda akwai amsa da ta wannan ne ne ma'anar wannan wa'azin a yi wa shugaba wa'azi a ce ya so wa musulmi abin da yake so wa kansa na malu wale kuma tsara ba ba cikin da ce ka shaya mun ba ni wannan magana kawai da ke so a farka a wannan aiki wannan ayi hadisin na general ni yanzu ina magana akan shi shugaba a ce masa ka so musulmi abin da kake so wa kanka inda zai amfani da wannan wa'azin menene ma'anarsa to ga wani malami can da alama ta taɓa rike shugabanci dan <laughs> na kaji malam kai ta a karshen bango yadda ka sa hula ne na fahimci kamar ka taɓa jagoranci <laughs> ko na ofis ka taɓa wani head a ofis ba na ka taɓa yi ko to ai shi nake ne da ba ana nufin gwamnan katsina ba na shi to bar tun da demokuraɗiyya muke yi kawai bari ce ka so mutane abin da kake so wa kanka to in fa ba zan ba dai da an bai faɗa ba za a ba ni gari kan manta bayanin da ne kan manta abin da nake ciki na tunda yana cikin bayani ne na tsaya to malam haska malam ne kira saboda kai ya so wahala da ita zai so ya ji daɗi kuma ya ji ma saboda kai ya ji ma jama'a kuma sun tsaya a daɗi shi yasa an tabbata ta cika ba wato idan idan ya zama dukkan aka ce da shugaba ya so wa mutane irin abin da yake so wa kansa to zai to na ɗaya zai kara matsalolin mutane dukansu sannan kuma duk abin da zai cutar da su zai kare shi daga cikin wannan ba zai saci kudinsa wani yana daga cikin babban amfanin nasiha irin yanzu duk mutumin da ya zamanto cewa yana duk mutumin da ya zamanto cewa yana so musulmai ko mutane da yake mulka abin da yake so wa kanshi ba zai kasa ba zai taba taba kudinsa ba to da kamar yadda ba zai so wani ya taba kudin shi ba to ba zai taba kudin mutane sannan kuma wani abu da yake maslahar su ne zai yi kokari ya tabbatar da shi da abin da zai cutar da su zai kare shi sa kaga Umar bin Abdul Aziz shi sai da ya zama halifa ma sannan ya fara kyamushewa har kabarin da zai har kabarin da za a rike shi da kudin siya yana shugaban daular musulunci wa'azi da uku ya ce masa ka duniya wani ya kun iya fara ka yi buɗe wa shi kan da ka mutu sau da haka bayan ya gama masa wa'azi waye mai wa'azin muka ce ya suna mai wa'azin alkudal bin iyad ya suna wanda ake yi wa wa'azin na rashe da yaushe ya mulki 170 zuwa 194 bayan hijira saboda haka da ya gama masa wa'azi sai ce masa ana bin ka bashi sai ce akwai bashin da na dauko a wajen Allah na farallai da sunoni za ka iya biya saboda haka ya gwashi a nan gurin ya shiga gida saboda haka yana da ko canza ra'ayi ya zuya bai wata ta ce da kudar biniya ai yi ka an da ya taimake yau. alfudar biniya bai dinga rusa kuka ya ta kuka har sai da mai wadda kanta ta fito ta ce da haruna shi. ka cutar da bawa allah da ya kamata ka tafi kada ku shugaban kasa ne kuma wannan ya fi shugaban kasar najeriya kai ya fi karfin shugaban amerika ma saboda daulolin musulunci kasashe da yawa ne a karkashin su kuma ko yadda suke kyauta ma ya fi karfin yanzu ka ga mutum ya yi waka a bashi dinare dubu talatin dinare dubu talatin ko biliyan to ala kulli hal malami ba masumi bane amma dai yana da kyau malami kai ya zama da da'awar da ta zama commercial idan za a gayyace shi guri sai ya sa sharuɗa sai ya sa makudan kuɗaɗe da za a bashi in ba a bashi ma ba ce kar malami ya zamanto irin yadda wasu malaman suke a wajen tafsiri mutum ya zama da harkarsa ta tafsiri ko ta karantarwa gurin rai a fita babu fi malami ya zama yana da kamala ta fita amma kar ya zama wajen karantarwa shine gurin da malami zai kecerayi ya zama tun cewa yana magana mutane suna kallon shi yana nema a mutane taimakon dubu ashirin shi kuma tsirar da ya sa ta fito miliyan ɗaya ina fata mun gani so ana kuma hal dai malami yana buƙatar ya zama to babban manufarsa shi ne amfanar da mutane ya zama mai sana'a ya zama mai wadatar zuci shi ya sa annabi shu'aib yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba wai ina nufin in je in aikata abin da na hana kuma in uridu illa al-islam wa so nake ku gyara na bari mu jin me masu girman kai daga ciki suka ba shi قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين استكبروا من قومي ولن سكي جرما قيل بسهم متانا شعيب سكتي جنة يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا يا كي شعيب كيدا بك ولن نسكي إيماني لك إذا مكتدك كل بعد أو لتعودن في ملتنا ko kuma ku dawo addininku tunda kun kafirce kun ba addinin iyayenku to kuna da zaɓi ɗayan biyu ko dai ya zama cewa ku fita daga zaune kaga da hawa ta kayan kina ko kuma ku dawo addininku kaga nan ma an yanke da hawa kada hawa da kunna ya yace yanzu wannan ne abin da kuke so a yi ko da mu ba ma san haka din kadib da rai na ala wani kare ne ko dina ti min laki ko ba da idan jiyar na wani min ha kadib da rai na ala wani kare ban tabbar in dai muka ce za a jawo wannan addinin na ku to tabbas mun kirkira wa Allah kariya mana mun yi wa Allah kariya sai zama duk bayanin da na yi muku na cewa ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama to cewa ƙarya muke saboda haka in dai muka muka muka koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da mu in dai har muka koma to gaskiya zai zama to cewa mun kirkirar wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ina fatan mun gani sai cewa wa ma yakunu lana annahu la fiha ai zai taɓa yi wa mu mu koma addini kuma illa an ya sha Allahu rabbuna illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan Allah ya so ina da ma'anar sai dai idan Allah ya so wasu da tafsirin suka ce ma'anar sai dai idan Allah ya so wannan yana yin taslim ne yana wannan yana yana yana yana yin tokaciya ne cewa idan Allah ya so zai iya kuma ina fatan mun gani sai zama istisna'un ne mun kafi saboda haka yana nufin cewa komai a hannun Allah ya shi ke kaddara kuma. ina fatan mun gani akwai wanda suka ce a abin da yake nufi illa an ya sha Allah suka ce wannan a yana so ya nuna musu ne abu ne wanda ba zai nuna kamar yanzu misali da Allah kwakin sarki ya ce wala ya duk nuna jannata hatta ya yi jajjamar fi jambin kira ba a taɓa shiga aljanna ba hatta idan raƙuni ya shige ta kafa al'ura zai yi raƙuni ya shige ta kafa al'ura ba zai yi ba saboda haka ana iya faɗan wannan misali a ce na hukulli muka hatta ya biyar da lura ba zan taɓa maka magana ba sai idan haka ka yi farfara zai yi furfura ba zai yi furfura saboda haka wannan da ya ce illa an ya sha Allah wa rabbuna ya san babu yadda za a yi Allah ɗin ya so su zama arna saboda wala yarda wala yarda li ibadihi al Allah baya yarda ya to cewa a mutabin bayan su zama kafirai saboda haka sai dai irada sai ko amma hukum shari'i ko irada shari'iyya ba zai taɓa zuwa Allah ya so bawar sai zama kafin. saboda haka sai zama illa hanyar shi Allah rabbuna ko ne ya zama to shu'ai ya alakanta abin da ba shi a Allah ko kuma da yadda illa hanyar shi Allah rabbuna dan ya nuna musu wani abu ne wanda ba zai yi ba saboda Allah ba zai yi ya so su zama arna ba ina fata mun gani saboda haka yake cewa wasu rabbuna kullu shay'in ilma ubangijinmu ya san komai duk wani abu da ka sani to Allah madaukakin sarki ilimin sa ya kewaye shi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ard ala Allah tawakkalna mu fa akan ga Allah muka dogara rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq ya Allah kai hudi tsakaninmu da tsakanin mutanenmu da gaskiya wa anta khairul fatihin Allah kai ne mafificin wanda zai yi haka shi ma dai ya fahimci cewa mutanen da ba za su imani ba saboda haka ya roƙi Allah ya hukunci tsakaninsu na'am wa qala al-mala'u wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan lakathirun bayan manyan arana wanda suka yi girman kai sun yi wancan magana waɗanda suka kafa ce ragowar mutane da ba su imani da shi suka ce la'inin tabatu shu'aiba in dai har kuka yadda kuka fi shu'aibu kuka ba abin da yake faɗa na bauta wa Allah da rashin tauye mudu to inna ku idan lakasirun gaskiya kun yi asara to da suka faɗa ka ne ya faru فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لسكا في دارهم جاثمين كوي سيسكا واري مري سنة غرفان أكل في رويس نعم سيبا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ألا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ودنا سكة أية شعيب بارك الله قدس في سكة زمك لم يغنوا فيها كما دعما بس كما زمع alladina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin sai ya tabbata cewa waɗanda suka karyata shu'aibu su ne suka zama masu asara maimakon su da suka ce wanda suka bi shu'aibu su ne masu asara sai Allah ya juyar da abin sai ya zama waɗanda suka karyata shu'aibu su suka zama masu asara saboda su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya halakar da su نعم فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى عنهم سيا جوي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي Yau, mutane na tabbas na isar muku da sakonnin ubangiji na wani sa'atu lakum kuma na muku siya ya ce musu su nemi gafara Allah bai yawan gafara ne duk da zirban da suka aikata fa fa asa ala qawmin kafin. to yanzu ya za a yi kuma na zo na shiga damuwa na yi bakin ciki na shiga damuwa na ɓata raina akan mutanen da suka kafa cewa Allah na iya bakin kokari na so da wannan shine ka'idar mai wa'azi mai wa'azi ya fahimci cewa aikin da Allah ya masu shi ne isar da sako amma samar da imani wannan ba aikin kawai shine ma'anar lasta alaihim bi musayyin in alaika illar bala Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam la'allaka bashi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini ba mamaki kai tunanin ka kashe bakin ciki ya kashe ka saboda ba su zama mu'minai ba ba aikin ka bane wannan ake ga kawai ne in alika illal bala sau da haka in ka je ka yi wa'azi in an amsa shi ke ne in ba amsa ba ka gama shi ma wa'azin idan ka ga in kai ba zai amfani ba ka bar shi ka tafi wani wajen fa zakir in na fata zika ka yi wa'azi inda wa'azi zai yi amfani Allah ya ba mu rikici akwai jiya mun yi lantar matakan tarbiyya a musulunci littafin ya yi mata da maza suke neman littafin a nan wajen tafsiri da kuma matan da suka halarta to ana iya sanar da su cewa an kawo littafin za a iya samun ta a waje insha Allah ta'ala ah, wanda kuma zai siya da yawa ya raba shi ma zai iya yin magana Allah ya ba mu da insha Malam ina wuni Allah ya karba al aikinmu malar da Allah a yi nasiha game da catin, da matan aure da sunan cewa mun yi aji ɗaya classmate Allah ya kama da shi shi asali dai gaskiya duk matar da ke aure to duk wanda yake binta ne bai kamata ya mu'amala da ita ba sai in akwai ruwa shi sa Allah subhanahu wataala ya ce da matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ala taqta'ani bil qawli ayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa in za ku yi magana da matan mazan da ba muharramai ba to kan ku yi sanyin murya irin ta mata ku yi magana ta gardi gardi haka ta yadda ba zai wanda yake da matsala ta sha'awa hankalin sa zai tashi ina fatan yi. ko fita aiwan san masu to Allah ya ba mu da cewa saboda haka wannan shi ne don haka ya waje ba ya zama cewa idan za a yi magana a yi za a yi chatin sai ya zama to ki kusan duk waɗanda muka yi aji ne da su suka yi aure ma goge lambar su ne haka shi ne abin da ya kamata kuma gaskiya kamata mutum ya ji tsoron Allah duk abin da idan da za a mai ba zai ji daɗi wato to bai kamata wa wani ba haka nan sosalam ya faɗa daga cikin rukunan da suke nuna mutum cikakken mumini ne daga cikin abubuwan da suke nuna mutum cikakken mumini ne zai shiga aljanna shine wani ya ati ilan na ma yi ibu an yi ati ilai ya zama duk abin da yake so wa mutum ya so wa mutane abin da yake so shi ma a so yanzu ba za ka so ka ga wani yana chatin da ka kuma wannan ya kashe aure da yawa ya kashe aure da yawa Allah ya kare to bar mu kara ko tambaya daya na na wata tambaya wani ya ce menene hukuncin adashi a musulunci da wannan irin nau'in mu'amala za a kwatanta adashi shi a dashi inda ya zamanto cewa wanda na sani ne mutane su dinga har hada kuɗi idan suka har hada kuɗi sai wata ya kai sai a ba mutum ɗaya wani watan ma a ba mutum ɗaya wannan shi ne a dashi ko a dashi in dai sun yi itifaki akan wannan ya halatta saboda asali a shari'a duk wani hukunci wanda ba a samu wani dalili na shari'a da ya haramta shi ba to ya halatta Wani shi ne a asulutul ashiya al'ibaha wannan shi ne asali yabuwa amma biyan mai adashi albashi in ta tara kuɗi ko wani abu makamanci haka wannan ya danganta da yanayin ittifakin da kai akwai wasu matsalolin da suka da alaƙa da adashi? wanda mun yi bayanin matsalar a littafinmu mai suna haramtattun cinikayya a musulunci wanda littafi ne da muka yi bayani akan nau'ukan cinikayya da Allah ya haramta guda 65 wanda yana cikin littattafan da suke a waje za a iya samun domin ganin ƙarin bayani kasancewar kamar da malam musa ya sanar da ni akwai baki 'yan kwamitin tafsiri wanda suka zo wannan masallaci domin ziyara to insha Allah ta'ala za mu ba su dama domin mu ji saƙon da yake tafa da su Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh